rahim <clears throat> a wannan littafi na askari mun yi bayanin inda saki ya zama akwai sarihi wanda aka yi shi kai tsaye akwai kinaya wanda aka ɓoye shi wanda ke ɗaukan saki uku uku akwai kuma muhtamali wanda zai iya ɗaukan saki ne ko ba saki ba ne mun yi bayani akan wannan ya gabata to malam ya ce walau sa'alatu talaqa inda mace za ta tambaye mijinta saki fa ha bi lafazin sai ya amsa da lafazi ya ce mata anti tsalikun. ke saka kace ba shi an anti taliqun ba ta nemi suke ce to shi na nasa ki au isharatin mufhimatin ko kuma yi amfani da ishara wanda ake ganewa ila bebe ne ko kurma ne ke biji yake ne ko eh to zo ruka wannan go da na yanke eh, ko ko dai ko kuma dai da ishara da mufi ma kasan kuma zai take ga ma yanzu ko kuma dai mufi ma din eh, lazimahu to duka biyun sun lazamce shi ka katabihi kamar yadda ma ya rubuta ne dama karatun muke wancan satin na ce galib aksarinmu ba mu ɗauka lafazi shi ne saki ba ita ko a shari'a ainihin saki ba a rubutu yake ba shi saki a rubutu yana zuwa ne can wa mudafu ilai ne can cikin ishara yake zuwa amma ainihin saki maganganu ne kalmomi ne kuma nan ake zubar gada wani ya riga ni ana je zaune da kawai ba da mata yake zaune ba saboda ka ga baki in ba a mai hausa sun yi daidai da suke cewa baki shi ke yanka me shi ke yanka wuya ka ga baki kaga in mutum yana faɗin kalmomi akan matan shirin shi ya ɓaci yana faɗin maganganun da suka ya ga dama to wallahi da matsala waɗannan lafuzan na makaranta shi sama wallahi a kalle su to da yawa sai gina amfani da lafuzan saki uku uku saki uku uku to amma shi ko saki da bai dauke shi ba ko wanda dauke saki uku uku bane ko wani kalman ɗaya saki ne a dauke ta saki ɗaya yayi saki uku uku ya fi so goma ba abin da ya kware shi ne sai yake da karatu Allah ya kare mu walau sa'alatu talaqa inda za ta ta tambaye shi ta tambaye shi saki fa ja ba ba ta amsa bil lafazin da lafazi aw isharatin mufhimatin ko ishara abun nuni wanda ake ganewa lazima lazimahu an karba ka katibihi kamar inda ya rubuta ne wa in fazihi in wani ya saki matan shi ya zattar to an karba shi ba shi ya saki matan ba wani ya rubuta ma ka saki matanka kaza da kaza da kaza da kaza kace ito shi kenan yayi to yayi shine wa'in fazihi da zattarwan shi shi ba shi ya sakin ba an sakin kuma ya karbi sakin ya zattar to an karba wa yasri saki na nasuwa a kalla da kyau saki yana nasuwa yasri yana nasuwa yana yana mamayewa kenan ko yana nasuwa bi idafatihi idan aka yi sakin ila abu aziha ga sashen mace mutum ya ce wa matan shi na saki hannunki to ya nasu ya saki ɗaya hannun ma ya saku kan ma ya saku bayan ma ya saku cikin ma ya saku kafan ma ya saku ya nasu yana yana tana so yana tana so yana tana so kafin ka ce haka ya mamaye ta an gane ko shine yasri yana nasuwa zai ta bin jiki bi idafatihi idan ya jingina sakin ila abu ha zuwa ga sashen matan wa yukammalu mubaadahu ana cika miki sauran idan ce ke ni na sake ke rabi ya ce to mun cika maka rabin <laughs> an gane ko yi ne wa yukammalu ana cika mubaadahu wanda ya saki yace to na saki mata na rabi ya ce to mun gode an saka ma sauran an cika she maka kaga an ce baka mai ko <laughs> Allah ya sauke wa shakku fi adadihi wanda ya shakka a adadin saki tsaban mashiriki ke kai saki amma kai shakka yulzimuhu aksaruhu alal mashhuri to abin da ke zama lazimi akan shi ya yanke auren duka ya saki matan shi aka ce saki nawa ne eh to ni dai ina kokonto ko saki ɗaya ne ko saki biyu na ta ce to uku ne ƙarya hauka kake yi da rashin kunya da shirme da shiririta ba da ta ka bude ba to ƙarya shi kake yi duka ne ba koma can sai ka fara samuwa da kanka ina nike. wa ma adat ilaihi malam shi duk lokacin da matan ta dawo ga wannan mai shakka ba da zaujin bayan ta je ta wani aure ba an ce mai shakka a cika mashi sauran ba shi ma bai san nawa ba ne to ai ko da kishi ba cika ba ne dama bai san nawa ba ne to an sani to duk lokacin da ta dawo wurin shi ba da zaujin bayan ta je ta yi wani auren watsallaka hawa hidatan ya kuskura ya ƙara sakinta saki ɗaya lamta hillu lahu illa bi muhallalin ba za ta dawo ba sai wani ya halatta mushi ita kaji inda saki ɗaya yake koma uku ba can ya mutane shirme na banza ba ya saki mata wa bai san wai nawa ba ne wai saki ɗaya ne ko biyu ko uku yana nuna mutane shiriri ta to an zartan mai da uku to hukunci shi ba gama hora shi ba ai ha yanzu fata shi bata jimu ba tukun idan ta dawo matan ta je ta auri wani matsayin an sake ta saki uku ta yi awon auren ta dawo ta aure shi sai ya gigi ya sake sakinta to wannan saki ɗin tamkan uku ne laraja a tafi ba za ta dawo wurin shi ba illa bi muhallale sai wani ya aure ta ƙaryon shirme yake babu ya bude na shirme shi maka bude mai sabo illa an yursila salasan daf'atan sai in lokacin da ya ga ana kai komo bai yadda an yanke mai hukuncin ba zai ce a saki uku ne ba ya yanke ba da yana mutane kokonto ne na mutane shakka ne yana neman yana mutane hankali bata mutane lokaci shi musulunci na so kawai kwana da abin yi ka faɗa abu ɗaya kawai kowa ya je harkar shi amma ka sa mutane su koma tattaunawa ba su da magana sai magana ka an kasa yanke magana guda musulunci ba ya son wannan idan da ake tattaunawa shi saki kaza sai ce a ah, to na tabbatar yanzu saki uku ne to wannan idan ta je ta wani auren ta dawo ya sake ta daya to ba za a ce ba za ta dawo rin shi ba illa bi muhallale an gane saboda yursila salasa difa wakila wasu ka ce ai wannan babun shi ba haka za a mai horo ba dan ba karamin horo ne ba a ce mutum ya saki mata ya kama kama kame bai san ko saki nawa yayi ba a zattan mai da uku ai ga horo ne to sannan kuma in ta dawo bayan ta yi wani auren ya saki ta saki guda a ce sai da muhallal wannan horon kaga ba karamin horo bane wasu suka ce a'a ba horon haka yake ba ba ta wannan fuska za a hora shi ba ta hillu ba da salasi an hatin ai aure uku za ta yi sannan ta dawo to wanne yafi na a ciki a wancan da muna ko tunda ayi kaga wancan yana iya rike wuta yake sakin tun tunda domin ya saki tun tunda ya sha wuya an yanke mai uku har ta ji ta uroni to to tunda ta dawo sai ya ki sakin to in wasu suka ce oh oh, oh ai abin cikin sauki yake uku za a zartan mai sannan bayan an zartan mashi da uku ba za ta da hannun shi ba sai ta auri maza uku <laughs> Allah ya sauke an gane ko to ai malam ba karamin renin wayo bane da shirme in ku lura renin wayo ne da sakarci da renin mutum hankalin mutane ka saki mace ka ce baka san wata kin da kai ba ai na ma bai kamata ya kyale mutum ba wai bai sama ko nawa bane ko kuma ku je ko nawa ne wato shi ila gashi ya samu abun duniya ko zai rena jama'a Allah ya sauke sai a sa kuma a nan wuri malam kan san ka rubutun nasu na da zube kawai wallahi da musani ma duna sala saki daya wala wala yahdimu sani baya an rushe saki na biyu sakin da bai kai uku ba baya rushe saki na biyu maduna salas sakin da bai kai uku ba wato aure baya rushe saki ɗaya da saki biyu duk abin da bai kai saki uku ba aure baya rushe an gano nan zama meta wala ya hadu asaniya ma duna salafi baya aure baya share saki biyu sakin dai da bai kai uku ba idan mutum ya saki matan shi saki guda sai ta je ta aure to in ta dawo saki ɗayan nana aure baya rushe saki biyu sakin da bai kai uku ba dama bai ce biyu ba kawai ya ce maduna salat kenan duk sakin da bai kai uku ba to aure baya baya share shi saki uku ne sabon aure ki share shi kada ka ce min babu aula tunda aure na share saki uku sai ka ce to balle haka ne ko balle saki ɗaya ko biyu to ba haka bane wannan ba cikin balle yana cikin balli ne faman tsallaka zawjatahu mubhamatan wanda ya saki matan shi a rufe wannan sakin mace a rufe yana tasowa ne ga wanda Allah ya mai arzikin mace fiye da daya wanda Allah ya mai arzikin mace fiye da daya nan ne ake samun saki a rufe wato mutum ya saki matan shi ya ce an ki ɗalikun ke sakakka ce to ko matsalan matan shi tafi ɗaya ba ɗaya ba ce Ta ga ya rufe amma dai ke ya sake ki wacce a ciki a rufe to malam ya ce lazima hufil jami'i duka sun saku shi ma rena hankali ne aiwa rena hankali mutane hankali ne wanda ya saki matan shi a rufe kuma matan ba ɗaya ba to duka sun saku ga an huta falaukanan ajinabiyatan inda a ce matan da suke wurin yi magana da su ina na gaya muku furci ake aiki asalin suke furci ne rubutu wani abu ne ishara mata ne ke zaune su biyu sai ce anti tsalikun ke sakakka ce to sai aka yi sa'a matan ma da suke zaune a wurin duka duka kwara biyu ne ɗaya matan shi ne ɗaya ƙawanta ne matan wani ne sai aka ce mishi to shi kenan to me kake nufi masu launi ke na suka tambaye shi me kake nufi to falauka na ajinabi ta inda ba ajinabiya guda tana wurin fadda a iradatul ajinabiya sai ya ce a'a ai wancan bakon nake nufin anti dalibin ke sakakka ce lazima ku ƙaryen shi matan shi ta kafu ƙaryaiki ƙaryaiki ba wanda zai kalle shi kana da iko ka saki matan wani da dai zai zo sai ta ce aikowa na ya sake ni in fazo sai ce to na zartar sai a ce me an karɓa mun karanta wannan ba ana karɓan zatarwa wani ya saka maka mata bai isa ba amma ya ce ya fike ta ko ta ce ya fike ni ka ce to yayi to shike na an yi ba wasa ba wasa da saki saki ba taba wasa da shi ba mutum ya san kalmar da yake magana shi yasa shi runa da muhimmanci magana ba dole bane yawa magabata su suna kullun zaka suna isharar san cewa magana fa ba dole bane ko abokinka ne zo ko ka gaisa ba ka ramta tuna ko ka zo na shi ku shuru amma kai kaman ka haɗe ma rediyo kullum gana kai yaya bari ma ka tuno kaza ai ma an ce kaza ai wani ma ya zo kana jin ko sai wani <laughs> wani ba za ka ji na zare ne ko hanya gujar sani ba kana jin ko shikenan sai shugaba ya shugaban kasa ya zo to sai ya zauna a nan to shikenan to sai wani <laughs> kai ne tuna wani yana labari ƙarya Allah ya rawa mu da ƙarya kana labar abu ba ruwanka baka san yadda ya faru ba shikenan shirme da shiri ta kawo kana ka bada labari wurin da ko hanyar wurin bai sani ba wani ko Kano ko Kaduna ka gaje suna ya je ko biki ne goya ne ne ba ko ni ya kai shi shi fa bai san ko ina ba amma yana da labarin yana ba da labarin an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ya kare mu daga surutun shirme saboda haka inda zai saki a rufe kaga mataki biyu ne idan duka matan shi ne ba wani ne zai tambaye shi duka sun saku idan ko akwai bakuwa a ciki yace ta tsalikun to a nan wurin kaga in an tambaye shi an ga dama na ya tambaye saboda an sa akwai bakuwa kila an tambaye shi ne don kowa ya ƙara ganewa sai ce a'a <laughs> ai ba ba mata na nake nufi wancan bako nake nufi sai ce karyanka dama tambayan asali tasiri hasili ne ba wani amfani ki da shi ba dan kila ka ce to an tambaye shi ne saboda ai akwai bako a ciki bako yake nufi ko matan shi sai ce ai eh, bako nake nufi sai to baka isa ba matanka ta saku falauna da mu'ayyanatan inda ya kira sananna fa ajabatu gairuha sai ɗayan ta amsa faƙala ya ce anti tsalikun ke sakakka ce ya zunnu ha almunada yana zaton wanda ya kira ne lazimahu fihi ma duka sun saku domin wata matar tana nan kamun munahuka ita kullum abin da wata take tana da kishiya saurare take ta ji me ake ciki sai ya kira sunan matan shi wata sananna a ciki shine muayyana wance ashe ba ta kusa sai ɗayan don ta ji mai zai ce sai ta ce na'am ita ta ji ba ita aka kira ba ta amsa don ta ji ne zai ce sai ce an ce tsalikun ke sakakkaci sunan da ya kira daban anti kuma da ya ce mai amsa ne ba ta amsa daban to eh, lazimahu fihima duka sun saku ita wancan da bata jin ba bata ansan ba an saki ta saki guda ita wannan mai bin kwakwafi da neman jin labarin da ba a sa ta ba ita ma ta saku sai malam ya kulle da inda za mu tsaya wala lagawa fi yamini dalaki. ba fa lagawu a rantsuwan saki kun san akwai wata kalma a akazari nan take dawowa wa dalaki ko me akazari bai zo da wannan ba to tana dawowa nan wasu ce da rantsuwan saki wasu ce da sakakkan rantsuwa mutum duk abin da aka mishi ce wallahi tallahi suka ce shi ake nufi da aimanu dalaki wancan wannan sakakkan rantsuwa a tauhidi yake zuwa babin nuzuri amma a fiƙihu in an ce aimanu talaki rantsuwan sakin ake nufi rantsuwan saki ba a lagawu a cikin saki dole ma a koma a sake bayani akan lagawu ai kun san lagawu sanannen abu ne layu sadu kuma Allahu bin lagawi fi Allah baya rikan ku da lagawu lagawu shine misali na sa waɗannan kayan gani na sa biro ga inda ka ganna a haka sai in tashi in fita je wata harkar sai kuna magana da wani sai ce a aina neman shu'aibu ne kawai sai ka hango wani duk kayan iri daya sai ka ce ga can sai ce kai kamar ba shi sai ce a wallahi shi ne a wallahi shine ai ɗazu muke tare da shi irin wannan kayan ya sa ce to ke na alhamdulillah ila ko wani abu za a yi za ka sai wata tattaunawa wannan mutum yana zuwa sai a ga ni ba ne? bane Allah ya ce to babu lidi lau ya kazu kuma Allahu bin ta yi imanikum to ban da a saki idan da ba wallahi ya ce ba ya ce wancan ah, shu'aibu ne mana ya ce in ba shi ba ne mata ta kasa ku to shi ne aimanar talaki kaga in ya kuskure ya zo ba shi ba ne ba a kallon rangwami ta sakun an gane bambancin shi ne lalagu ba an san lagau ba a saki wannan yana koro maka cewa abin da suke ba wasa ake yi ba bakin ka san abin da kake faɗa ka jingina da karatu kana nan ga fa'alu suna ga komi ba karatu ko kana ta rigima ne akan tsawon asuwaki wanda ake binnewa in ya kai haka za a binne shi in bai ga to karatun mutane ya zama wani kuntatacce mana ainihin rayuwarsu wanda shine ilimi gaba ɗaya ba su san shi ba matsalar ta shafe ka kai kaɗai kai kaɗai wannan ai ta fi sauƙi sai ga matsalan ibada kai kadai sai ga mutane sun kwashe ta matsalan alaƙar ta haɗa ka da wani wani ita ta fi haɗari sai ga mutane ba su bashi ilimin wannan bai dame su ba ba su san shi ba to kuma nan haɗarin yake ko hadisa manzo sallallahu alaihi kake samu in ka dan cewa na shiga aljanna sai a abubuwan da mu'amala ne harkokin haɗuwa ne to ibadun suka shafi haɗawa haɗuwa kuma sun fi haɗari kuma su ne sai ga aksar mutane an watsi an watsi da su ibana ta sha mutum shi ɗaya shi kaɗai ta sha ba sai ga wannan shi ya fi ba muhimmanci ya rike shi gangan to irin ne zai kai wurin Allah subhanahu ta'ala da ladan waɗannan ibadan mutum ɗaya ɗaya ɗin amma kuma rashin irin wannan ibadar ta sa ya lalace sai zan fallasa shi don duk wanda ka kaji an ce an mushi fallasa na tashin alkiyama to wallahi sai Suna sunna nagartace domin manzala ya ce ne zai zo da ladan sallah ka isa ka je da ladan sallar lahira ba irin sallar mazaala ba akwai sallar da za ka kai ladar ta zai kai labarin lahira har yi kuma Allah ba su irin sallar ba to sai ka tace ta hakanan ya je da ladan azumi kana jin akwai ladan azumin da zai kai lahira ya zama nagartacci Allah ya karba ba sai zama da ikhlasi da siffan na da sai azumin ya dauki komi sannan zai samu ladan ya kai wajen Allah to amma rashin sanin waɗannan mu'amalar din sai ga mutum ga zatin mutum ga ahlus sunna amma a rushe bai san komi ba saboda ibadun zati ibadun ɗaiɗai ita ta yi fi ba muhimmanci kuma lallai tana da muhimmanci din amma ba ita fi haɗari ba kuma sai ya zama gashi ya zo lahira ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan zaka ga ladan lada amma wurin mu'amala a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba Ya zama fallasashe a tattara fata banza a watsa wuta to da aka yan zunzuru tun karatun da ya haɗa ka da wani yana da muhimmanci ka bashi muhimmanci shi yasa wazai bazmin ne ya ce ai ana ta tambayan aikin da za a shiga jini nifa na ta tambayan aikin da in an yi za a shiga wuta ne saboda dan kokarin tsere daga wuta bari mu tsaya anan mu samu wurin kwana saboda haka wala lagawa fi yamini da laki ka san wannan a saki ba a tsansan lagawu ka je ka sa rantsuwan sakin mata kawai akan wani abu wani kawalwalniya ko ka ce in kaza ya faru ko in kaza bai faru ba ka jingina rantsuwan da sakin matanka ta gida me kai ta me kai sai ka faɗi sa iyalinka ciki to in ka kuskure abin ya tabbata aka fi to ta tafi walau halafa a lafi shay'in wa tsallaka qablahu inda yi rantsuwa a kan wani abu sai ya saki kafin wannan abin ya faru sun ma'adat sannan matan ta dawo ilaihi zuwa ga shi wannan miji da ya saki adal yaminu rantsuwan ma ya dawo ma baki ya tsalkatun minan nikahil awwali mutuka akwai sauran saki guda a auren farko Ka ji wani sabon rigima mutum ne rantsuwa yi rantsuwa ga larabcin nan walau halafa ala fi'il shay'in yi rantsuwa akan wani aiki yi ko bari yace matan shi lallai sai kin daka mun kulikulin nan tiya guda ko kuma kada ki kuskura wannan kulikulin ki daka shi misali in ko kika daka ko ko baki daka ba ko kika kaza ko ko baki kaza ba yadda kafa wani sharadi yace to in kika yi wannan abun na sake ki ko in baki wannan abun ba na sake ki sai aka yi sa'a ko kuma gida ne yace in kika shiga gidan wani na sake ki ba yayin rantsuwa ba shine walau halafa ala fi'il shay'in inda ya rantsuwa kan wani aiki in kika shiga gidan wani na sake ki wa tsallaka qablahu sai ta ƙi shiga gidan zaman yau da gobe kuma sai ta ta taso sai kuma ya sake ta ya sake ta to saki guda yi tana cikin idda ko ko ta yi wani abu da ko dai yaya aka yi ma shikenan sai ya dawo da ita shine sun ma'adata ilaihi bayan ya sake ta sai ta dawo to adil yaminu rintsuwan ya dawo ba da ta ya taɓa rantsuwa ta shiga gidan wani tasa kuwa turan ƙunshi shi ma ya dawo yana nan yana jira tana shiga wannan gidan ta saku wancan rantsuwan <laughs> wannan sakin nata da yi ko da yaya ne ne ta dawo to bai kankare wancan rantsuwan ba an gane ko shi ne ya ce ma ke tsalkatun minan nikahil wuli matukan auren farkon nan akwai sauran saki matukan ba Eh, wato mutuka akwai sauran saki ta sakku in babu saura to shi kenan za mu dawo ɗan kan shi a sa alama na wurin sai mu saboda mu samu awa sai ya ba ta izini shi kenan ai ya warware kenan amma in ya ba ta izini da mai ake warware rantsuwa ka fara ka fara zai yi ce to yanzu in kin shiga babu komi ni ko bari fafata aji a <laughs> shi kenan ba ya warware rantsuwan ba to shi kenan amma bai warware rantsuwan shi ba kawai shi kenan ya ce mata in ji gida ka zakin sa fito da lokaci yana cikin wani tension na bakin ciki da wasu abubuwa sai kuma ya zama ta bota hanyar ta zo ta aikata wani aikin ya take ta wannan ran wannan nan duk da ta aikata wannan abu to ta ka mutaka akwai wani shi a aure a tsakanin